abin alfahari ne a samu mutumin da ya fi kowa kuɗi a nahiyar afirka ya zama bahaushe musulmi ɗan arewacin najeriya kuma ɗan asalin jihar kano wannan mutum da allah ya ɗaukaka daga cikin kanawa ya yi masa kyauta da arziki shigen na ƙaruna shine alhaji aliko dangote wanda shekara da shekaru har ya zuwa yau yake rike da kambun zama na ɗaya a jerin masu arziki da suka fi kowa kuɗi a afirka sana'arsa da kasuwancin da ya sa a gaba ta kai shiga gina wasu kamfanoni guda hudu da duk afirka babu kamar su a girma da bunƙasa na farko kamfani ne na yin siminti da ake kira da dangote siminti wanda a najeriya kaɗai yake fitar da kusan rabin simintin da duka ƙasar nan take bukata a kowace shekara kuma a yanzu wannan kamfani na dangote simint ya faɗaɗa ya mamaye faɗin ƙasar nan har ma da wasu ƙasashen na ƙetare irin su tanzania da habasha da congo brazzaville da kamaru da cote d'ivoire da benin da ghana da zambia da afirka ta kudu da ma kuma kasar togo kamfani na biyu da ya zama abin a zo a gani shine na tace danyen mai wato dangwatar refinery da ke lagos wannan kamfani shi ma dai babu kamarsa a duk afirka kuma a duniya ma gaba ɗaya shine na bakwai a girma da ingantattun kayan aiki wannan matata sai wanda ya ganta an kashe dala biliyan goma sha tara ana gina ta gari ne guda kuma a cikinta bayan yin kalanzir da fetur da diesel da jet oil na jirgin sama hada sashen yin takin zamani da babu kamar kamarsa a kasar nan wani kaya sai a mali. Kamfani na uku shine kamfanin sukari na Dangote. A Kano da Najeriya da ma Afirka a yau kamfanin sukari na Dangote Group na da rinjaye akan kowane kamfani a kasuwar sukari. Hawa kuma shi ke samar da kashi saba'in na kasuwancin sukari da ake yi a Najeriya ɗungurungum. Alhaji Aliko Dangote ne ke da matatar sukari wadda ita ce matata mafi girma a Afirka kuma matata ta uku mafi girma a duniya tana samar da tan dubu ɗari takwas na sukari a duk shekara. Sai kuma kamfani na uku wato kamfanin Dangote Group wanda aka kafa a 1977 kuma wanda ke shine jirgi sha kaya. don ya mallaki masana'antu daban-daban kamar masana'antar gishiri a Legas da fulawa a Kano da Kalaba da Legas da na yin taliya da bunhuna a Legas da kuma babban kamfani mai fitar da shinkafa da kifi da taki da auduga da goro da koko da irin sasame da jinja zuwa kasashen waje. Dangote Group yana da hannun jari a gidaje, bankuna, kamfanonin sufuri, masaku, danyen mai da dai sauransu. A bangaren sufuri, Dangote a shekara ta 2007 yana da tiroli guda dubu biyu amma a shekara ta 2023 an ce akalla dangote na da tiroli sama da dubu goma sha biyu ga kuma jirgin ruwa wanda ke zirga-zirga da ɗaukar kaya da mutane tsakanin ƙasa da ƙasa an haifi alhaji aliko dangote ranar goma ga watan afrilu shekara ta 1957 a birnin kano sunan mahaifinsa malam muhammadu dangote mahaifiyarsa kuma malama mariya sunusu ɗantata dukkaninsu sanannu ne mahaifinsa alhaji muhammadu dangote shi ma babban dan kasuwa ne mahaifiyarsa ɗiya ce ga sunusa dan tata sananne kuma hamshakin attajiri dan uwa ga alhaji aminu alhassan dan tata wato dai jika ne ga alhaji alhassan dan tata wanda shi ma ya taɓa zama attajirin da ya fi kowa kuɗi a yammacin afirka ga baki ɗaya a zamaninsa kakan alhaji aliko dangote wato Alhaji Sunusi ɗan tata shi ya sa shi a makarantar Islamiyya ta Ulumuddin Islamiyya inda ya karatun Alkur'ani haɗe da na fikihu. An sa shi yana ɗan shekara biyar da haihuwa a duniya. Daga nan aka tura shi makarantar boko mai suna dan tata Memorial Primary School ta gidan Alhaji Ahmadu dan tata. Bayan nan ya kare a Kuka Primary School. Aliko Dangote ya fara harkar kasuwancinsa tun yana ɗan makarantar firamare inda yake zuwa da kwalayen alawa yana sayarwa da 'yan ajinsu da sauran yaran makarantar da ya girma alhaji sunusi ya buɗe musu gidan bulo a kurna asabe inda suka ci gaba da harkokinsu na buga bulo suna sayarwa har suka kai matsayin da suka tara jari mai ɗan kauri wannan ita ce sana'ar alhaji aliko dangote na farko amma a zuciyarsa ya fi son ya yi karatu kasancewar hakan sai Alhaji Aliko ya je ya samu ɗan uwansa yayansa mai suna Alhaji Umar Gwate ya shaida masa abin da yake ciki cewa ya fi son ya yi karatu. Nan take Alhaji Umar Gwate ya je gaban Alhaji Sunusi don roƙon a bar Aliko ya ƙarasa karatunsa, amma Alhaji Sunusi ya ƙi ya kuma ba shi amsa da cewa da kasuwanci muka buɗe ido. Alhaji Aliko suka ci gaba da kasuwancinsu na gidan bulo shi da Alhaji Nasiru inda har suka kai ga sayan mota tifa tasu ta kansu wadda ke yi musu jigilar ɗaukar yashi. idan sun ɗauko yashi suna kawo shi gidan bulansu su zuba ragowar kuwa ana siyarwa ga masu bukata ba rasuwar kakan nasa aliko ya samu tafiya gamman secondary school ta birnin kudu kuma a shekara ta 1978 ne ya kammala karatun kwalejin ta birnin kudu daga nan ya wuce makarantar jami'a ta alkahira da ke cairo inda ya samu kwalin digiri a kasuwanci da gudanarwa da ya dawo daga alkahira Alhaji Aliko Dangote ya faɗaɗa harkar kasuwancinsa da kwangilar gini inda ya samu kwangilar gina makarantar firamare a garin Takai a karamar hukumar Dawakin Kudu da gina makarantar firamare na UPE a karamar hukumar Birnin Kudu da gidajen gajiyayyu na Mariri. Alhaji Aliko Dangote ya koma Legas inda ya shiga harkar sai da siminti a ƙarƙashin kawunsa mai suna Alhaji Usman Ɗantata wanda aka fi sani da suna Amaka. Yana zamansa a Legas ya rika odar manyan motoci daga ƙasar Amurka inda ya samu wani ɗan lokaci mai tsawo yana kan wannan harka ta shigo da motoci bayan nan sai alhaji aliko dangote ya koma shigo da kayayyaki irin su sukari da shinkafa da fulawa da kifi da tayoyi da batira bayan shigo da kayayyaki kuma yana fitar da kayayyaki kamar su koko da karo da kashu da janinsa ya karu sai aliko ya shiga gina masana'antu inda ya gina masaka mai suna mtn a ikeja daga nan sai ya sayi wani hannun jari a kamfanin gishiri na tarayyar najeriya a ogun state ota wanda yanzu wannan kamfani ya zama mallakarsa baki daya ya kuma kafa bankin kasuwanci mai suna liberty merchant bank wanda daga baya ya sai da shi da kyakkyawar riba a wannan ƙasa tamu najeriya dai a yanzu a iya cewa duk ɗan ƙasa yana amfana da kayan kamfanin dangote imma abinci ko abin sha ko girki ko ɓangaren gini ba shakka wannan lulufi ne ga al'umma wani buri na alhaji aliko dangote da bai samu ya cika ba shine sayan ƙungiyar ƙwallon ƙafar arsenal ta kasar burtaniya inda ya bayyana wannan aniya tashi a shekara ta 2021 wannan buri nashi har dai yanzu bai samu kammaluwa ba hawa kuma katafare matatar mai ta dangwatar fanari ita ma dai a yanzu kamar tana ciwo dangote tuwo a ƙwarya an ɗage buɗe wannan matata sau uku kuma har yanzu ana ta fafutuka don ta fara aiki kamar yadda aka tsara idan aka shawo kan matsalolin da suka jawo mata tsaiko babu shakka za a jinjina wa dangote saboda jajircewarsa da jarumtakarsa da kishin ƙasa da ya nuna da kuma hangen nesa irin waɗannan halaye su suka sa aliko dangote ya samu kyaututtuka da karramawa da dama a baya ga kaɗan daga cikinsu dangote ya samu lambar yabo ta biyu mafi girma a Najeriya GCON a turance daga tsohon shugaban ƙasa Dr. Goodluck Ibela Jonathan. Shekaru shida a jere daga shekara ta 2013 zuwa ta 2018 Fabs ta lissafa shi a matsayin mutumin da ya fi kowa ƙarfin arziki a Afirka. A cikin shekara ta 2014 CNBC ta saka shi a jerin manyan 'yan kasuwa 25 a duniya waɗanda suka canja kuma suka tsara ƙarni. A cikin Afrilun 2014 Mujallar Times ta jera shi a cikin mutane 100 mafiya tasiri a duniya. Hawa kuma kasuwannin Blockbat a cikin Oktoba 2015 sun saka Dangote cikin jerin mutane 50 mafiya tasiri a duniya. Dangote ya lashe The Guardian Man of the Year a shekara ta 2015, sannan kuma ya lashe lambar yabo ta 2016 wato jagoran kasuwancin Afirka wanda cibiyar Afirka Amurka AAI ta shirya. Mujallar New African a shekara ta 2015 da kuma 2017 da 2018 da kuma 2019 ta zaɓe shi wanda ya fi kowa tasiri da gina Afirka. Fitaccen mai ba da taimako a nahiyar Afirka Aliko Dangote ya samu lambar yabo ta Lifetime Achievement Award daga ƙungiyar tuntuɓar ma'aikata ta Najeriya NECA, ƙungiyar masu ɗaukar ma'aikata a kamfanoni masu zaman kansu a ƙasar nan. A shekara ta 2023 an karama Dangote Industry Limited da lambar yabo ta shekarar da ta gabata domin karamawa da kwazon da kamfanin ya yi a cikin shekarar da ta gabata. A wannan shekarar da muke ciki ne, shugaban ƙasar Senegal ya karama Alhaji Aliko Dangote da lambar ƙasar da ta fi kowace girma don muhimmancin wannan lambar sai da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya taya Aliko Dangote murnar karamawa da shugaban ƙasar ta Senegal ya bashi. Kyautar ita ce tsari mafi girma a Senegal kuma an ba da kyautar ga babban ɗan kasuwa a ranar biyu ga watan Fabrilun wannan shekarar. An shaida cewa Alhaji Aliko Dangote mutum ne mai sauƙin kai kuma mai biyayya ga iyayensa musamman ga mahaifiyarsa da ita ce kawai take a raye a yanzu. Waɗanda suka san shi sun ce yana bin mahaifiyarsa sau da ƙafa kuma yana biyayya ga 'yan uwan iyayensa kamar su Alhaji Aminu Ɗantata yana kuma girmama yayyansa da abokanan hulɗa. Hajiya Mariya mahaifiyar Aliko Dangote ta kasance mai yawan hidima ga gajiyayyu, mai yawan hidima ga al'umma, mai taimakon musulmi da addinin musulunci. A yanzu dai, Alhaji Aliko Dangote yana da shekaru 67 a duniya, ya taba aure sau biyu amma sun rabu da matayensa gaba ɗaya. Yana da 'ya'ya uku, wato Mariya Aliko Dangote da Halima Aliko Dangote da Fatima Aliko Dangote. muna yi wa alhaji aliko fatan alkhairi da addu'ar allah ya ƙara inganta rayuwarsa da dukiyarsa nafiu usman rabiu premier radio radio